Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio boh ne kuka kamo daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da daga cikinsu akwai labaran duniya da kuma shirin duniyar mu a yau sai muryoyin masu saurare da kuma shirin muleka iran sai kuma mu na ƙarshe afirka a yau to waɗannan da su ne da Allah shirye-shiryen da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutun daga farukan su har zuwa karshen su jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon nigeria nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 inda yanzu za mu fara da labaran duniya wanda abdullahi saluhu katsina zai karanto to da farko ga muhimman kanunsu su iran ta mayar da martani akan manyan kasashen turai uku dangane da batun yarjejeniyar nukiliya a najeriya kuwa malaman jami'a sun sulhunta da gwamnatin tarayya sakataren kungiyar kasashen larabawa ya yi allah wadai da ziyarar sakataren harkokin wajen amurka a tuddan golan yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani dangane da wani bayani na haɗin gwiwa da ƙasashen turai uku suka fitar a kan batun yarjejeniyar nukiliya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa zai fi kyau ga ƙasashen jamus burtaniya da kuma faransa su yi aiki da dukkanin abin da ke cikin yarjejeniyar nukiliya wanda suka rataba hannu a kansa a yarjejeniyar su tare da iran maimakon zargin kasar ta iran da kenyan aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar ya ce tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya tare da mayar da takunkumanta kan kasar iran waɗannan kasashen turan suka yi alkawalin cewa za su ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar kuma za su yi aiki da wani sabon tsari na tattalin arziki tare da iran domin kaucewa tasirin takunkumin amurka amma ba su yi aiki da ko ɗaya daga cikin waɗannan alkawla da suka ɗauka ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce yanzu ba lokaci ne da manyan kasashen turai za su rika yin irin waɗannan bayanai da ba su cikin lissafi ba lokaci ne da za su yi aiki da alƙawalan da suka rataba hannu a kansu ƙara da cewa ƙasashe waɗanda suka rataba hannu a cikin wannan yarjejeniya suna da masaniya akan cewa sashe na 26 da kuma na 36 sun baiwa iran damar jingina yin aiki da wani bangaren yarjejeniyar matukar da wasu daga cikin ƙasashe da suka rataba hannu a kanta ba su yi aiki da nasu alkawalan ba kuma a sa abin da iran ɗin take yi shine wannan kuma da zaran dukkanin kasashe waɗanda suka rataba hannu akan wani yarjejeniya suka dawo da yin aiki da ita kamar yadda suka amince tun daga farko to ita ma za ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar gwamnatin tarayyar najeriya ta amince ta tsame malaman jami'a daga cikin ma'aikatan da za ta rika biya albashi a ƙarƙashin tsarin albashi na bai ɗaya jaridar daily trust da ake bugawa a taron najeriya ta bayar da rahoton cewa a tattaunawar sulhuntawa wadda ta gudana tsakanin kungiyar malaman jami'a ta najeriya wato asu da kuma gwamnatin tarayya gwamnatin ta amince ta biya su albashin watan fabrairu zuwa watan yuni wanda suke bin ta bashi da ke magana bayan tattaunawar tasu ta kusan awa bakwai ministan kwata gona tarayyar najeriya kirsin gege ya ce gwamnatin tarayya ta amince da yawan kudaden da za ta ba malaman jami'a daga naira biliyan hamsin zuwa naira biliyan sittin, ya ce an ƙara yawan alawus alawus ɗinsu daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar, sai kuma kudaden gyare-gyare waɗanda aka ƙara su zuwa naira biliyan 25 daga naira biliyan ashirin. babbar kotun yankin Sken na ƙasar sweden ta soke dokar hana mata musulmi saka hijabi a makarantu kamfanin dillancin labaran anadolo ya ba da rahoton cewa a jiya kotun yankin scan na kasar sweden ta soke dokar hana mata musulmi saka hijabin musulunci a cikin makarantu na kasar wannan kotu ta dogara ne da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar ta sweden wanda bai wa kowa dama da 'yanci na yin addinin sa daidai da yadda ya fahimta ba tare da tauye masa haƙƙinsa na yin addininsa bisa koyarwarsa ba wani babban jami'i a ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta sweden ne ya fara gabatar da wannan batu da yake ganin cewa hana mata musulmi saka hijabin musulunci a makarantu a ƙasar ya saba wa doka akan haka ya buƙaci a janye wannan doka kafin wannan lokaci dai an ta kai ruwa rana akan yadda wasu suke kallon musulmi a ƙasar a matsayin barazana yadda kuma wasu ke ganin cewa musulmi suna da haƙƙi na gudanar da harkokinsu na addini kamar kowane ɗan ƙasa to jama'a masu kada a sha'afa labaran da ya suna zo muku ne daga hausa radio poh a birnin tehran babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abulgaiz ya yi allah wadai da ziyarar da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya kai a cikin yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye da kuma yankin tuddan golan na ƙasar syria babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawan ahmad abul gais ya bayyana cewa wannan ziyara da mike pompeo ya kai a cikin yankin tuddan golan na syria wanda yahudawan isra'ila suka mamaye abin allah wadai ne kuma hakan ba zai taɓa halasta wa isra'ila mallakar tuddan golan na ƙasar syria ba ya kirayi gwamnatin amurka da ta kawo ƙarshen irin wannan aiki na tsokana wanda ya hannu riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa domin kuwa bisa doka ta majalisar ɗinkin duniya ta dangolan mallakin ƙasar siriya ne kuma mamayar da isra'ila take yi wa wannan yanki ba halastacciya ba ce bisa dokoki na duniya in ji ahmad abulgais gwamnatin falasinawa a nata bangaren bayan yin tar da ziyarar mike pompeo wadda ya kai a mazagunan yahudawa na jabal tawil wanda yake cikin yankunan falasinawa a yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye da kuma ta dangolan na ƙasar syria wanda shi ma isra'ilan take mamaye da shi gwamnatin falasɗinawan ta bayyana wannan mataki da cewa na tsokana ne ana ta bangaren gwamnatin kasar syria ta bayyana cewa wannan mataki bai zo mata da mamaki ba domin kuwa babban abin da gwamnatin donald trump ta aiwatar baki ɗaya a cikin shekaru hudu shine mara baya ga ayyukan ta'addanci irin na isra'ila akan al'ummomin yankin musamman ma dai kasashen larabawa ɗaruruwan jami'an 'yan sanda na gwamnatin yahudawan isra'ilan sun hana musulmi gudanar da sallar juma'a a cikin masallacin kudus a jiya shafin jaridar daily sabah ya bayar da rahoton cewa jami'an tsaron yahudawan isra'ila dauke da muggan makamai sun tare hanyoyin isa masallacin a ƙasa domin hana musulmi gudanar da sallar juma'a dukkanin falasinawa da suke shigowa a cikin birnin kudus daga yankunan falasinawa da ke nablus da yammacin kogin jordan yahudawa sun hana su isa masallacin a ƙasa domin halarta sallar juma'a limamin masallacin kudus sheikh yusuf sina ya bayyana cewa makonni hudu kenan a jere gwamnatin isra'ila tana hana musulmi shigowa cikin birnin kudus domin yin sallar juma'a ya ce wannan ɗaya ne daga cikin irin matakan da gwamnatin isra'ila take ɗauka wajen take haƙoƙin musulmi na Falasɗinu, waɗanda ta mamaye musu ƙasa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Tumadala Abdullahi Salo Katsina kenan dauke da labaran duniya daga nan Hausa Radio BOH. To yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da a cikin samu kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita da kuma yin fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan a yau da da Allah shirin namu zai dubi ne akan ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai isra'ila inda kuma a lokacin ya ziyarci wasu daga cikin matsugunan yahudawa da isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa bayan kuma ya ziyarci tuddan golan na kasar syria wanda isra'ila ta mamaye da dai sauran batutuwa da suka shafi wannan ziyara da fatan masu saurare za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin a ranar alhamis da ta gabata shi dai sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai wata ziyara a falasdinu da isra'ila ta mamaye inda ya gana da jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila a birnin Tal aviv da kuma birnin kudus daga cikin muhimman abubuwan da wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen kasar amurka ta kunsa bayan tattaunawa tare da jami'an gwamnatin isra'ila akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaƙa tsakanin isra'ila da kuma amurka da kuma irin taimakon da amurkan take baiwa isra'ila da ma sanya hannu akan wasu yarjejeniyoyi dangane da wannan alaka mike pompeo ya kai wata ziyara a wasu matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna da isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa wanda kuma ake kallon hakan a matsayin wani mataki na tsokana a siyasance mike pompeo ya kai ziyara a matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna wanda isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan daya daga cikin mahimman waɗannan matsugunai dai shine matsugunan nan na jabal tawil wanda yahudawan sahayuniya dubbai suke zaune a cikinsa bayan da isra'ila ta rushe gidajen falasinawa da suke yankin da kuma gina waɗannan matsugunai tun kimanin shekaru goma sha biyar da suka gabata mike pompeo ya bayyana cewa ziyarar tasa a wannan matsugunin yahudawa tana da matukar muhimmanci bayan kuma ya wuce zuwa tuddan golan na kasar syria wanda isra'ilan ta mamaye wanda a lokacin kuma yana tare da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin isra'ilan da suka yi masa rakiya daga cikinsu kuwa har da ministan harkokin wajen isra'ila gabi ashkenazi wanda ya kasance tare da mike pompeo a cikin tuddan golan wannan dai shine karan farko da wani babban jami'in gwamnatin kasar amurka musamman ma dai sakataren harkokin waje na kasar amurka yake kai ziyara a matsugunan yahudawa in sharwari zauna da isra'ila ta mamaye da kai ziyara a jabal tawil da ke yammacin kogin jordan game da kuma ya ziyarci wani matsugunan yahudawan da isra'ila ta gina a cikin tuddan golan babban abin da wannan ziyara dai ta kwansa dai shine tabbatarwa isra'ila da halasci kan mamaye yankunan falasinawa da take yi domin kuwa ziyarar mike pompeo a tuddan golan ta zo ne shekara guda bayan da gwamnatin donald trump ta tabbatar wa isra'ila da halascin mamaye tuddan golan wanda hakan ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa to sai dai a ɗaya ɓangaren wannan zara ta fuskanci martani daga ɓangarori daban-daban daga ciki kuwa har da ɓangaren su kansu gwamnatin falasɗinawa inda gwamnatin falasɗinawan ta bayyana cewa wannan ziyara ziyara ce ta tsokana domin kuwa ta zo ne a daidai lokacin da isra'ila take bukatar halasci dangane da abin da take yi na mamaya a kan yankunan falasdinawa wanda kuma tana samun goyon bayan hakan ne daga gwamnatin ƙasar amurka musamman ma dai gwamnatin donald trump wadda ta halasta mata abubuwa da dama da dokoki na ƙasa da ƙasa suka haramta mata bayan haka kuma gwamnatin ƙasar syria ta mayar da martani dangane da ziyarar da mike pompeo ya kai a tuddan golan mallakin kasar syria wanda isra'ilan ta mamaye shekaru aru-aru da suka gabata inda gwamnatin kasar ta syria ta bayyana cewa wannan ziyara ziyara ce wadda aka shirya ta domin tabbatarwa isra'ila da cewa dukkanin ayyukan da take aikatawa na mamaya a mahangar amurka wani abu ne wanda yake halastace gwamnatin kasar syria ta bukaci majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki mataki na ladabtarwa akan gwamnatin kasar amurka dangane da wannan ziyara da sakataren harkokin wajen kasar ya kai a tuddan golan bayan kuma babban sakataren kungiyar kasashen larabawa abul gais ya mayar da kakkausan martani inda ya allah wadai da ziyarar ta mike pompeo a cikin yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye musamman ma matsugunan yahudawa da isra'ila ta gina a yankin jabal tawil wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa sun haramta wa isra'ila hakan abulgais ya bayyana cewa ziyarar da mike pompeo ya kai a yankin tuddan ziyara ce wadda ke yin tsokana a kan dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma hakan yake nuna da cewa amurka ba a shirye take ta bayar da dukkanin haɗin kan da ake bukata ba domin ganin an warware dukkanin matsaloli da suke tsakanin isra'ila da falasinawa da kuma sauran larabawa na yankin matsayin tuddan golan dai a bangaren majalisar ɗinkin duniya wani abu ne wanda yake fayyacece domin kuwa majalisar ɗinkin duniya ta riga ta tabbatar da cewa tuddan golan mallakin ƙasar siriya ne saboda haka mamaye da isra'ila take wa yankin tuddan golan ba halastarciya ba ce wanda kuma wannan rubuce ke a cikin kundin tsarin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da iyakoki da aka shata a tsakanin ƙasashe baya ga kuma kungiyar tarayyar turai wadda ɗaya ce daga cikin manyan ƙawayen isra'ila ba ta amince da mamayar yankin tuddan golan ba domin kowa tarayyar turai tana kallon yankin tuddan golan a matsayin mallakin gwamnatin ƙasar syria kamar yadda dokoki na ƙasa da ƙasa suka tabbatar da hakan to masu bin diddigin lamarin da suna kallon wannan ziyara ta mike pompeo a yankunan falasdinawa da isra'ila ta mamaye musamman ma yankunan da ta gina matsugunan yahudawa a matsayin wani mataki da ke kokarin tabbatarwa duniya da cewa gwamnatin donald trump wadda wa'adinta ke kawo ƙarshe tana kokarin tabbatarwa yahudawa da sauran abokan kawancinsu a duniya da cewa ita ce gwamnati wadda ta baiwa isra'ila dukkanin abin da take bukata a cikin lokutan baya-bayan nan musamman ma dai abubuwa da gwamnatocin amurka ba su iya aiwatarwa a lokutan baya ba daga sai kuwa har da tabbatarwa isra'ila da halascin mamayar yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan kamar yadda gwamnatin trump din ta wa isra'ila damar mallakar yankin tuddan golan kamar yadda kuma daga bisani gwamnatin isra'ila ta kuduri aniyar mai sauran yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan duk da cewa dai shirin ba samu aiwatar da shi ba saboda matsin lamba da isra'ila ta fuskanta da cikin kuma abubuwan da isra'ilan ta samu daga gwamnatin trump shine halasta mata mamayar birnin kudus kuma tabbatar da shi a matsayin babban birnin isra'ila wanda kuma wannan ziyara ta mike pompeo tana tabbatar da halascin abinda amurka ta halasta wa isra'ilan a hukumance to wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawa suke ta hankoron ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila daga ce kuwa har larabawan yankin tekun fasha waɗanda ba su da wata matsala da isra'ilan bilhassali ma suna da kyakkyawa alaka da ita shekaru aru-aru da suka gabata a daidai lokacin da rikici tsakanin isra'ila da falisdinawa a kullun rana sai kara ta'azzara yake yi domin kowa ko a cikin wannan mako isra'ila ta ɗauki matakai daban-daban na gina matsugunan yahudawa wanda ta amince da su a cikin yankunan falasɗinawa musamman a gabashin birnin kudus da kuma yammacin nablus da sauran yankuna na yammacin kogin jordan to sai dai duk da haka al'ummomin larabawa ba su amince da wannan mataki da shugabannin kasashen larabawan suke ɗauka na neman halasta samuwar isra'ila da kuma mamaye ta akan falastinu da sauran yankunan larabawa da ta mamaye musamman yankunan tuddan golan na kasar syria domin kuwa irin bayanan da larabawa suke yi a cikin shafukan yada zumunta na tabbatar da cewa fiye da kashi 95 cikin 100 ba sa goyon bayan kulla alaka tsakanin larabawa da isra'ila kamar da kafofin yada labarai na isra'ilan suka tabbatar da haka to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riga kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake ko fatan alheri ya kasance cikin koshin lafiya shirin duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare inda Hassan Barka zai sake kasancewa da ku kamar kullum. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa hanci daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Rimuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai su Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmartu akwai ibrahim Salisu dan kaduna ibrahim iromo dakiyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka, mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadora diga ga dan fulanin warji da fatan su na lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a mai dumbaram daga diva a jambude nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman buniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kaya mai dumbarin ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbarin ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbarin daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullum shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria radio musulunci iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe-gashe na 'yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na tehran jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alheri ina gada isu madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba ka hema sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na Radio PH murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗattai da magaram. ina so ku bani dama dan yi gaishe-gaishe kamar su Ilyas Yakub Jigawi ta Jigadau jihar Bauchi da su Aminu Mai Albasa su Aliya ya Jafar Inguru su Ibrahim Lara Gabta su Ado Salati Goma Annabi da shugaba Iliya Mai Kanti da Shai Garkin Daura Musa Hadarin Asuba Shai Mai Sauko da Magaram Baba Gambo da Magaram Babaye Lefe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaji mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo na gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga ƙarshe na gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyar su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da mijin fure nijar na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Hausa ta Iran Jamhuriyar Musulunci Radio mai albarka. Kuna tare da mai sauraron ku yau da kullo Ilyas Prezi Kulabura a yanzu ce garis Jamhuriyar Nijar. Eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki daya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi Bukari garis ina gaida shi akwai da Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa malam Hassan mudir na zafatul islam agaras ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agaras baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su bisfirezi in ta a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usain ra'ayin ci ina gaida Grand Prix musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali a amarewa ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja ja a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. to madalla bayan wannan shiri na masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba wato shirin na muleka iran masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fata masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai shiga muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran wanda idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da muhimman wurare masu jan hankali wanda masu sha'awar yawan da ido za su su gani domin amfana da kuma kallo. A makon jiya mun kawo muku bayani ne game da fadar Rastam da irin abubuwan da suke zagaye da wurin da kuma irin gine-ginen da aka yi da yadda aka gina wannan wuri da tsayi na tubali wanda muka kawo cewa a wurin akwai gida na ƙarƙashin ƙasa akwai ƙofar shiga da kuma wajen da aka ware domin masu tsaro da masu gadi su kasance a wurin har ila yau kuma mun bayyana cewa akwai hasumomi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro wanda ke wajen daga nan kuma mun yi muku bayani game da fadar falakul aflak wanda tana wani yanki ne da ke kusa da garin Khorram Abad da ke cibiyar lardin Laristan da ke yammacin kasar Iran. To yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya, inda za mu karkata da akalar shirin namu cokam zuwa birnin Shiraz. Shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin Fars na kasar Iran. Hakika birnin Shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan. yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon bude ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze qur'an takta jamshid fadar karim khan hafiziye da sa'adiye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke ɗaukar hankali rumman ɗin birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman ɗin birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan rumman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan bude ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukan hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar Dolar farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen fada da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar dan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku shafa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran idan ana magana akan birnin shiraz to ba za a yi taba yin tuya a manta da albasa ba domin kuwa dole ne a taba fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi wane ne hafiz shirazi hoja shamsuddin muhammad bin bahauddin shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na goma sha hudu miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawaƙin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kofin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo ma shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala nima ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe a safiyar ta yau wanda shine shirin nan na afirka a yau a yi saurari lafiya afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tonin sililin da wani ɗan jarida a haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi cewa mahukuntan Saudiya ne suka kwaɗaitar da gwamnatin Sudan kan ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. manazarci kan harkar jarida a haramtacciyar kasar isra'ila ya tona asiri kan hakikanin dalilin kulla alakar jakadanci tsakanin kasar sudan da haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yarima mai jiran gadon masarautar saudiya muhammad bin salman shine kan wa'uwar gamin kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnatin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila manazarcin ya kara da cewa akwai kyakkyawar alaka ta ɓoye tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wasu kasashen larabawa inda a halin yanzu wasu daga cikin kasashen suka ɗauki matakin bayyanawa a fili yayin da wasu suke ci gaba da ɓoye matsayinsu saboda wata su a zantawarsa da gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dr renan bagman ɗan jarida kuma manazarci kan harkar jarida a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewar masarautar Saudiyya ce a cikin sirri ta jagoranci ganin an kai ga ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila kuma shugabannin hukumar leken asirin saudiya da ya rima mai jiran gadon kasar muhammad bin salman su suka jagoranci zaman tattaunawan sharan fagen shelanta a alakar jakadanci tsakanin gwamnatin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda suka aikata a baya kafin shelanta alakar jakadanci tsakanin gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar ta isra'ila dr renin bagman yana cewa kafin kasar sudan ta shiga shiga cikin sahun kasashen larabawa a matsayin na uku da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana iya tunawa a ranar tara ga watan mayu shugaban hukumar leken asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musad yosin cohen ya sanar da wasu jami'ai hudu cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi gaskiya kan dangane da yiwuwar kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnati. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen larabawa bayan daukan tsawon lokaci ana gudanar da alakar boye a tsakaninsu dr ronald bagman ya kara da cewa an gudanar da zaman taron sirri tsakanin shugaban majalisar mulkin rikon kwaryar kasar sudan abdul fatah al burhan da ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila boni gans a wani babban fada mallakin wani hamshakin attajirin saudiya ƙarƙashin sanya idon wani mai mulki a tsakiyar afirka afirka kan yadda kasar sudan za ta taimaka wa haramtacciyar kasar isra'ila bagman yana cewa mahukuntan saudiya sun fara gudanar da alakar taimakekeniya da hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce da nufin kawo ƙarshen alakar da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kasar sudan kuma ƙarshe sun cimma burinsu sannan a matakin farko aka shirya gudanar da zaman tattaunawa tsakanin shugaban majalisar mulkin rikon ƙwaryar kasar sudan abdul abdul al-burhan da firaministan gwamnatin Haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a ƙasar uganda dr bagman ya ƙara da cewar hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta musad ta ɗauki tsawon lokaci tana ƙoƙarin gano tushen dabarun da iran take bi da haɗin kan ƙasar sudan wajen aikewa da makamai ga 'yan gwagwarmayan falasɗinawa da suke yankin zirin gaza na falasɗinu sakamakon haka ala tilas gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta nemi taimakon mahukuntan saudiya a wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban hukumar leken asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da mai ba da shawara ga yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman kan tsaron kasa wato amir bandar bin sultan a wata kasa a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma, kafin nan tsohon shugaban hukumar leken asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta musad mar marigayi Meher Radgan ya ɗauki matakin matsin lamba kan Saudiya domin tursasawa tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir kan ɗauka matakin yanke alakar jakadanci da jamhuriyar musulunci ta Iran ko kuma akalla ya dakatar da alaƙa da Iran wajen aikewa da makamai ga Falasɗinawa. Dr. Ronald Bagman ya ci gaba da cewar mahukuntan Saudiya sun ɗauki matakin matsin lamba kan shugaba Umar Hassan al-Bashir kuma ba don buƙatar gwamnatin haramta haramtacciyar kasar isra'ila kawai ba saboda ita ma saudiya tana daukan yaƙi da iran a matsayin tushen tsaron kasar ta sakamakon haka mahukuntan saudiya suka buƙaci albashir kan hana shigo da makamai cikin kasarsa domin aikewa da su zuwa ga 'yan gwagwarmayan falasɗinawa da 'yan ƙungiyar ansarullah a kasar yemen saboda wasu makaman da iran take tallafawa ga 'yan gwagwarmaya ta hanyar sudan suke kaiwa gare su bagman ya nakalto daga wani babban babban jami'i a fagen siyasar haramtacciyar kasar isra'ila cewa saudiya ta kashe bakudan kuɗaɗe masu yawa a sudan tare da yin alkawari ga umar hassan albashir kan bashi mafakar siyasa ko da gwamnatinsa ta faɗi matukar zai yanke alakar jakadanci da kasar iran a nata bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ganin umar hassan albashir yana yaudarar ta ce a zahiri yana nuna wa amir bandar amincewarsa da bukatar saudiya amma ba a shirye yake ya gudanar da bukatar ba dr bagman ya bayyana cewa wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewar kwatsam sun yi mamakin yadda umar hassan albashir ya ɗauki matakin amincewa da bukatar saudiya inda ya toshe duk wata hanya ga iraniyawa lamarin da ya janyo buɗe sabon shafin gudanar da alakar sirri tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da sudan a wancan lokaci kamar yadda shugabannin hukumar leken asirin saudiya da yarima mai jiran gado muhammad bin salman suka shige gaba wajen shirya gudanar da tattaunawan sirri da mahukuntan sudan da nufin kulla alakar jakadanci a tsakanin kasarsu da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda saudiya ta wuce gaba wajen kulla alaka tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma bahrain bayan samun amincewar sabbin mahukuntan sojojin sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar kan ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban ƙasar amurka donald trump mai barin gado ya yi furuci da cewa sudan ta amince da shirin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da zai haifar da wani ƙarfi a yankin gabas ta tsakiya a cewarsa hakanan shugaban amurka donald trump ya kwadaitar da mahukuntan sudan cewa matukar suka amince da shirin ƙulla alaƙar jakadanci ta'addanci da haramtacciyar kasar isra'ila to zai cire sunan kasar su cikin jerin kasashen da suke goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya kuma mahukuntan sudan sun amince da shirin bude ofishin jakadanci a birnin Tal Abib, fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sannan Isra'ila za ta bude nata ofishin jakadancin a birnin Khartoum A cewar Dr. Ronald Bergman, gwamnatin Donald Trump ta ɗauki matsin lamba kan mahukuntan Saudiya dangane da ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da kwaɗaitar da Muhammad bin Salman ta hanyar gayyatarsa zuwa ƙasar Amurka domin gudanar da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar alakar inda za a girmama shi kuma duk wannan kwaɗaitarwa bayan zargin da ake yi ne kan Muhammad bin Salman na hannu a kisan gillar da aka yi wa Jamal Khashoggi dan adawar saudiya a kasar turkiya dr bagman yana cewa kwadaitarwar ta tabbatarwa muhammad bin salman cewa ziyararsa zuwa kasar amurka za ta kara halaccin shugabancinsa da daukakan matsayinsa kuma dama ce da ba zai taɓa samu ba matukar joe biden ya lashe zaben kasar amurka amma muhammad bin salman ya ki amincewa da tayin yana mai cewa a halin yanzu saudiya ba a shirye take ta wurga kanta cikin wannan kangi ba rahoton rahotanni daga haramtacciyar kasar isra'ila da amurka suna nuni da cewa yarima mai jiran gadawo muhammad bin salman mutum ne mai karfin zuciya da tasiri a masarautar saudiya amma duk da haka bayi da ikon yin gaban kansa wajen ɗaukar matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila dole ne sai ya samu amincewar wasu jigogi a masarautar dr bagman yana cewa tabbas muhammad bin salman ya amince da shirin ba da dama ga jiragen saman kasashen kasashen larabawa na bin sararin samaniyar saudiya zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila amma yana tsantseni kan batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila musamman tsoron martani da zai biyo baya daga wasu masu bakin faɗa a ji da suke ganin kansu a matsayin masu kare wurare masu tsarki na musulunci a saudiya a gefe guda kuma matakin da mahukuntan sudan suka ɗauka na amincewa da shirin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya haifar da rabuwan kai a kasar tare da gudanar da zanga-zanga don haka gwamnatin rikon kwarar kasar ta tura jami'an tsaro suka tarwatsa masu zanga-zangar a birnin khartoum a wata kididdiga da cibiyar arab center for research and policy studies da ke birnin dauha na kasar qatar ta gudanar ta bayyana cewar kashi goma sha uku cikin ɗari ne na al'ummar sudan suka amince da shirin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila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 masu saurare da haka mu kawo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu to amma da yake mana ɗan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara ma'aikata harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani dangane da wani bayani na haɗin gwiwa da kasashen turai uku suka fitar akan batun yarjejeniyar nukiliya kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa zai fi kyau ga kasashen jamus burtaniya da kuma faransa su aiki da dukkanin abin da ke cikin yarjejeniyar nukiliya wanda suka rataba hannu a kansa a yarjejeniyar su tare da iran maimakon zargin kasar ta iran da kenyan aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar ya ce tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya tare da mayar da takunkumanta akan kasar iran waɗannan kasashen turan suka yi alkawalin cewa za su ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar kuma za su yi aiki da wani sabon tsari na tattalin arziki tare da iran domin kaucewa tasirin takunkumin amurka amma ba su aiki da ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawla da suka ɗauka ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce yanzu ba lokaci ne da manyan ƙasashen turai za su rika yin irin waɗannan bayanai da ba su cikin lissafi ba lokaci ne da za su yi aiki da alkawulan da suka rataba hannu a kansu ya ƙara da cewa ƙasashe waɗanda suka rattaba hannu a cikin wannan yarjejeniya suna da masaniya akan cewa sashe na 26 da kuma na 36 sun baiwa iran damar jingina yin aiki da wani bangaren yarjejeniyar matuƙar da wasu daga cikin ƙasashe da suka rattaba hannu akan ta ba su yi aiki da nasu alkawalan ba kuma a cewar sa abin da iran ɗin take yi shine wannan kuma da zaran dukkanin ƙasashe waɗanda suka rataba hannu akan wani yarjejeniya suka dawo da yin aiki da ita kamar yadda suka amince tun daga farko to ita ma za ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar gwamnatin tarayyar najeriya ta amince ta tsame malaman jami'a daga cikin ma'aikatan da za ta rika biya albashi a ƙarƙashin tsarin albashi na bai ɗaya jaridar daily trust da ake bugawa a tarayyar najeriya ta bayar da rahoton cewa a tattaunawa sulhuntawa wadda ta gudana tsakanin kungiyar malaman jami'a ta najeriya wato asu da kuma gwamnatin tarayya gwamnatin ta amince ta biya su albashin watan fabrairu zuwa watan yuni wanda suke bin ta bashi da ke magana bayan tattaunawar tasu ta kusan awa bakwai ministan kwata gona tarayyar najeriya kirsin gege ya ce gwamnatin tarayya ta amince da yawan kudaden da za ta ba malaman jami'a daga naira biliyan hamsin zuwa naira biliyan sittin ya ce an ƙara yawan alawus alawus ɗinsu daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar sai kuma kudaden gyare-gyare waɗanda aka ƙara su zuwa naira biliyan 25 daga naira biliyan 20 babbar kotun yankin scan na ƙasar sweden ta soke dokar hana mata musulmi saka hijabi a makarantu kamfanin dillancin labaran anadolo ya bada rahoton cewa a jiya kotun yankin scan na ƙasar sweden ta soke dokar hana mata musulmi saka hijabin musulunci a cikin makarantu na ƙasar. wannan kotu ta dogara ne da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar ta sweden wanda bai kowa dama da 'yanci na yin addinin sa daidai da yadda ya fahimta ba tare da tauye masa haƙƙinsa na yin addinin sa bisa koyarwarsa ba wani babban jami'i a ma'aikatar shari'a ta kasar ta sweden ne ya fara gabatar da wannan batu da yake ganin cewa hana mata musulmi saka hijabin musulunci a makarantu a kasar ya saba wa doka akan haka ya buƙaci a janye wannan doka kafin wannan lokaci dai an ta kai ruwa rana akan yadda wasu suke kallon musulmi a ƙasar a matsayin barazana yadda kuma wasu ke ganin cewa musulmi suna da haƙƙi na gudanar da harkokinsu na addini kamar kowane ɗan ƙasa to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio poh a birnin tehran babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad AbulGaiz ya yi allah wade da ziyarar da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya kai a cikin yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye da kuma yankin tuddan golan na ƙasar syria babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan ahmad AbulGaiz ya bayyana cewa wannan ziyara da mike pompeo ya kai a cikin yankin tuddan golan na syria wanda yahudawan isra'ila suka mamaye abin allah wade ne kuma hakan ba zai taba halasta wa isra'ila mallakar tuddan golan na kasar siriya ba to masu saurare da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima kaɗan a shirin mu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh thank you